الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله dan ba mun kawo darasin da ya gabata mun tsaya karshen aya ta 170 cikin wannan sura mai albarka suratul a'raf fadin Allah ta'ala wallazina yumsikuna bil kitab wa aqamu as-salata inna la nudhi'u ajra al-muslimin yukum da mu tafi farkon aya ta 171 wa idh nataqana al-jabal qul ya Allah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ نتقنا الجبل waɗannan malamai wa tsarin an da nisa ka tambaye su dangane da irin alkawalin da aka ambata musu izin na kan lokacin da muka kogin sai ai kana anan muka ciro shi daga inda yake wa rafa'nahu min aslihi muka ɗauko shi daga mazauninsa ɗaukakon wato aka cikkimo sai guda zuwa kan isra'ilawa ka annahu zullatun kai ka wani rufi dulla wato ne girgije an gane ko ai katifatun kai ka ce rufi ne wa hiya kullu ma azallaka asalin lafazin zulla shine dukkan abin da ya maka rumfa ko ya maka inuwa a sama kamar girgije ko wani nan ubangiji ala ya ciro dutse guda aka zo kamar ana yadda girgije ke yawa mutane rumfa haka aka musu da wannan dutsen wa zannu annahu waqi'un bihim suka tabbatar cewa lallai dutsen nan zai auka kan su idan ba su imani ba ai sa ta tana alaihim biwadin lahi iyyahu bi lalle jibin zai auka a kansu saboda Allah ya riga ya alkawarin aukawa a kansu kan illan ya yaqbalu a at-taura in ba su riko da hukuncin hukuncin da ke cikin at-taura ba wa kanu abawha li taqliha alayhi da ko sun yi tawaye sun yi biyayya ga hukuncin hukuncin da ke cikin at don suna ganin sun yi musu nauyi wajen bi amma da aka ɗauko wannan dutse fa sadar kullu wahidin minhum ala sabbihi al-aykar kowanne sai ya fadi ya goga kuma tansa na hagu akan kasa wa ja'ala yanzuru bi ainihi al-yumna ila al-jabal kuma ya daga idan sa na dama yana hararo yana leko dutsen nan a sama da shi khawfa an yasquta alaihi dan ka dutsen ya fado kansa malaka wa lidhalika la yasjudu al-yahud illa ala sitti wujuhihim al-yusra saboda wannan abu da ya faru tarihi wannan ya gadar da yahudawa ba sa iya yin sujada sai a kan ƙagen su na hagu saboda abin da kakannin su sun suka yi wanda malaman tarihi ke fara lokacin da Allah ya dago da wannan dutse wa kullu lahum muka ce da su ko zo ma atana kun dukuwa ku riki irin abin da muka ba ku da karfi ta hanyar yin aiki da abin da ke ciki wadkuru ma fihi kuma ku tuna irin abin da ke cikin sa na alƙawari cewa za su bauta Allah shi na alƙawari kuma da aka yi da malaman ku cewa za su faɗi duk abin da ke gaskiya ne la'allakum tattaqun ku yi haka dan ku zanto masu takawa ai la'alla qulubakum takhsha wa tattaqi mai yiwa zakatun ku zanto sun yi khushu'i wato sun tsoraci ubangiji ta Allah wa tazallu mawsulatan billahi zakatun ku zanto sun sadu da ubangiji ta Allah suna tuna shi tarkubu wa la tansahu suna kiwatar hukuncin hukuncin Allah kai da ba za su manta da shi ne ma'anar ku zuma a tsina kun da kowa wasu ma fihi la'allakum tattaqun wannan da ya riga ya gabata cikin suratul baqara idan ba manta ba ملك ومنها فمن هذا يعرف أن حقيقة الإيمان لا تحصل إلا بأخذ الكتاب بالقوة والجد wannan ke nuna mana hakikanin imani baya samuwa sai ta hanyar yin da littafi da gaske ba tare da wargi da shi ba wa huwa taqwa allati takifa sibaha min azabillahi dunyawi wal ukhrawi wanda riko da littafin da aka saukar masa da gaske shine hakikanin takawa wanda ita kuma takawa ita ke zama tsaro ga dukkan ma'abucinta daga azabar Allah ta duniya ko ta lahira an gane ku wa bi munasabati zikrin ne ta ya da bani Isra'il tunda ana maganar zancen tunawa da Isra'ilawa alkawari da aka yi tun baya a dan yau kaza alaihim min kafir kitabi Allah ya kulu Allah illa al-haqq mai da mu karanta dangantakar zance ta kawo wannan yadhkuru miqat al-akbar ubangiji ta Allah zai ambata mana alkawari mafi girma wanda ba banu Isra'ila ba ya shafi kowa da kowa a duniya alladhi akadahu Allah ala jami'i bani adam irin alkawalin da Allah ya rika kan dukkan yan adam gaba ɗayan su hatta la taqula al-ummat ummat muslima an al-miqat inma ukhidha ala bani Isra'ila fakat domin kar waɗansu cikin musulmi su dauka cewa alkawali da Allah ya yi da banu Isra'ilawa kadai a'a ya tafi kowa da kowa la bal huwa ala jami'i bani adam alkawalin Allah ya shafi kowa da kowa wa min faq bani isra'il tadhkirun lil awwal amma tuna wa bani isra'ilawa alkawali karo na biyu dan tuna musu wancan babban alkawalin ne na farko wanda ya kowa da kowa wa kalimatu shahada التي يقولها المسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا كنت كلمة شهادة المسلمين في فدا كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ميثاق يذكره بالميثاق الأول ولا القول يلي بكتنا مكا القول بركو وإلى ذلك أشار بقوله تعالى يزوى قولنا أن الله إشارة لفضل ستوني وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقوموا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين وإذ كتنا الأمة تلوك كن أخذ ربك يا عند أبنجد كريم في القول من بني آدم daga cikin zurriyar gidan annabi Adam wato dukkan mutanen duniya gaba daya Allah ya rike alƙawarin bani Adam min a tsatsan gadon bayan su kowa an yi magana da shi yana matsayin dugon mani maliki badal istimalin min ma qablakum min zuhurihim dinnan bal ne na istimal domin min bani adam wato zuhur din na ai isa malahu bulu adam bi adam dan ta da mai harafin jarra shine min zuhur yarki alqawli da zurriyatuhum zurriyatu bi an akhraja ba'dhum min bi ba'd sai da ubangiji ta'ala ya fitar da wani saki daga tsatsan saki min sulbi adam wannan daga wannan wannan daga wannan har yanzu ga karshe shine annabi adam alaihi salam naslan da naslin zurriya bayan zurriya kana hawi ma yatawaduna wato kamar yadda mutane ke haifayya da juna Allah ya rike alƙawarin su a yauki kazzarri sun suna kamar matsayin wato kwayar zarra azzar jam'i ne na zarra ita zarra ko kace kwayar zarra wanda shine mafi kankantar abu a duniya to wadansu suna fassara mafi kankantar abu a duniya shine lokacin da kake cikin daki idan ka buɗe windo haske na shigowa ai kana ganin wata kura haka to kowanne ɗaya daga cikinsa ana kiransa zarra dan sa ya zama azzar to wannan shine mafi karancin abu a duniya ba ka da abin da yake kankanta to Allah ya rike alƙawari da mu gaba ɗayan mu tun lokacin muna matsayin digon mani kowa girman sa kamar girman zarra waɗansu suna fassara zarra da cewa shine annamlul ahmar wato jar tururuwa wato shine bai kiyashi su larabawa na cewa annamlul ahmar kamar matsayin siyaki wanda a cikin dangin halitta ana ganin yana daga cikin ababen mafi kankanta ko ka fassara shi da wancan ko ka fassara shi da wancan lokacin da kowa ke matsayin ɗiban wannan a gadon bayan annabi adam a lokacin nan ubangiji ta'ala ya tafa gadon bayan annabi adam duk kowa ya fito sannan ya kalle mu muna wannan matsayin ya ko alastu bi rabbikum ba ni na ubangijinku ba dukkan mu nan da wanda suka rigaye mu da na yanzu da waɗanda za a haifa nan gaba har kiyama kai, yi muka ce bala eh kai ne ubangiji an gane ku shine alkawalin kazzarri lokacin mutane suna kamar matsayin zarra ko kace kamar matsayin suna kiyashi bi na amana Allah ya wani alkawali ne a wani da ake kira da amana wadin gidan bi arfa wannan na aman sunan wani wadi ne a cikin filin arfa au fil janna ma ko kuma sunan wani wuri ne a cikin aljanna yau mu arfa an rike alkawarin ranar da ta dace da ranar arfa amma dai hadisi ingantacce daga abdullahi dan abbas manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna cewa a arfa ne wanda na aman dinnan sunan wani wuri ne daga cikin wuraren da ke cikin filin arfa a nan ne bayan saukar da annabi adam a kan ƙasa ubangiji ta ala ya shafi gadon bayansa duk abin da yake cikin tsatsansa ya fito na zurriya mutane suna kamar matsayin ya'yan kiyaci ko suna matsayin mai ƙwayan zarra a lokacin nan ne Allah ya rike alkawali da mu alastu bi rabbikum dun muka fi bala an gane ko shine ma'anar wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidar da su akan kawunan su don su baiwa kansu shaida da kansu ta yarda da kadaitakar ubangiji shi kadai cewa za su bauta masa alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba kanu duk suka ce bala anta rabbuna eh lalle kai ne ubangijin ku shahidina mun yi shaida akan haka to kamar ne na tambaya saboda me Allah ya ci shaidar da mutane kan nan su to shine zai kawo an ta kulu yawmal qiyamati yani li Allah ta kulu yawmal qiyama dan kar a waye gari ranan tashin kiyama ku rinka cewa inna kunna an haza ghafilin abubuwan gafala daga tauhidi ba wanda ya fadakar da mu tauhidi ba wanda ya kira mu zuwa ga tauhidi dan haka muka yi shirka ya ubangiji dan kar ku bayar da wannan hanzarin dan kar mu faɗi wannan hanzarin sai sa sai Allah ya bar da mu akan kawo mutum muna wancan matsayi kun gane ko to sai ayata ba take an ta qulu innama ashraka abauna min qabl wa kunna dhurriyatan min أفتهلكنا بما فعل المبتلون كانوا نبي أو تقولوا كوكما تنكر كنا سوى إنما أشرك آباؤنا من قبل أبن بيسا نكو شركا دي إيا يمسلقا في شركا وكنا ذرية من بعدهم mu kuma zanto zurriya da muka biyo bayan su ba yadda muka iya irin abin da suka sunan ta mana shi muka tafi akai to dan mutun ya mutu wannan zai zama hanzari gobe kiyama ba zai zama hanzari ba domin da a ce asalin addini shine shirka sai ka rayu akan shirka to kana yi akan asalin addini kenan amma asalin addini ne asalin addini tauhidi dan shi shine farkon abin da Allah ya rike alƙawarin bani adam ashe shirka ita ce me ba kowa ashe ba ta kafa hujja da abin da yake reshe ne ta kyale ne abin da yake shine asali asalin addini shine tauhidi wannan aya da ita da ta cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke raddi ga marubuta tarihin addini na kasar turai oriental da suke cewa asalin addini shine shirka haka suka ce asalin addini shirka daga baya ne waɗanda suka suka yi da'awar tauhidi sai Allah ya turo annaba dan a tabbatar da tauhidi amma asalin abin da ke banka sawon shirka to amma ga cikin wurin asalin addini shine ne tauhidi dan Allah madaukakin sarki ashhadahum ala anfusihim ta alastu bi rabbikum qalu bala da sun ce lasta rabbana ya zama shine shirka din kenan amma tunda suka ce bala bi ma'ana anta rabbuna kai ubangijinmu ne sai zan to asalin tauhidi shine ne shine annasin tauhidi a asalin addini shine tauhidi sannan ga hadisin manzo a sun ce cewa dukkan abin haihuwa ana haihuwa sa ne akan me alal fitra fa bawahu yahudani aw yunfirani aw yumajjisani kama tuntaju al-bahimatu bahimatan jam'a hal tuhissuna fiha min dad'a sannan abu hurairah ce wa qara'u in shi'tum fitratan allah allati fatara an-nas 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-din al-qayyim walakin akthara an-nas la ya'lamun sannan da hadisin da Allah madaukakin sarki ke cewa inni khalaqtu ibadi unafa fa atatuhum shayatin fajtalatum an dinihim wa harramu alaihim ma ahlaltu lahum aw kama kana ma'ana ce na halitti bayina gaba ɗayan su akan miƙancen addini sai shaydanu suka zo sai suka karkatar da su daga addinin musulunci din suka haramta musu dangin abin da ni na halatta musu tun da tun asali wato dai dukkan wannan na nuna asalin addini shine tauhidi ita shirka ba kuwa ce kamar yadda bid'a ma kuma ba kuwa ce kamar yadda dukkan abin da yake makamancin wannan baki ne amma asalin addini shine tauhidi amma likitewar al'amurra da sanya riga bai bai shi ke sa mu fahimci cewa yanzu da'awa zuwa ga tauhidi sai zanto wai shine bakon addini a cikin musulmi yayin da kika abota Allah shi kadai kar ai da'a ga kowa sai da manzo Allah sai a ce ka kawo sabon addini kun kike kawo da asalin addini shi wanda ya nemi abota wani Allah ko a yi wa ga wani manzan Allah dan Allah kai da shi wa kawo bakon addini shine kawo bakon addini don haka dai ubangiji ta'ala ya riga ya ɗauki wannan alƙawari tsakanin su da mutane abu na farko dan kar kiyama ta zo su ce ai ga falallu ne mu ba a koyar da mu tauhidi ba haka muka yi kirka abu na biyu aw taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl dan kar mutane a waye gare ku rinka cewa ai iyayen mu ne suke shirka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu ko muka zanto zurriya bayan su fakta ina bihim da haka sai muka yi koyi da su afatuhlikuna shin yanzu Allah za ka halakar da mu ne kai mana azaba bima fa'ala al-mubtilun sakamakon abin da mabarnata suka yi suna iyayen mu da kakannin mu su ne suka ga wannan kamata yanzu kai azaba kai musu su kadai da an kyale dan adam da wannan zai fada ranar tashin kiyama to amma wannan hanzarin ko ya faɗe shi ba zai amfani ba al-mubtilun allazina afdalu al-amala su ne al-mubtilun wanda suka yi suka lalata aiki bima anzalta ba su aiki da abin da ka saukar ba aw asafta bihi alaina ko ba su aiki da abin da ka rike alkawali da mu ba min al-misaqi da dangin alkawali fa nanu sai nasai ku ta'diba bihi ai mu ban tantance ai mana azaba ba iz abtala al-amala bihi min qablana domin wanda suka lalata yin aiki da wannan shine wanda suke kafin mu min aba ina daga cikin iyayenmu ko kakanninmu bi ta'sisi shirki wato ta yadda su ne suka fara da shirka sai muka bi su al-ma'ana ma'anar dai aya jumana la yumkinuhum al-ihtijaj bi dalika baya yiwa mutane su kafa hujja da wannan ma ishadin ala anfusihim bi tauhidi bayan da Allah ya ce da su akan tauhidi kuma sun gani wa tafsiri bihi ala lisani sahibil mu'jizati gashi kuma Allah na tunatar da mutane tauhidin alƙawarin da aka yi da su tare da haka sai Allah ya zo na ta sanatar da shi ta hanyar turo da manzanni a lokaci bayan lokaci a bisa ba harshen ma'abucin mu'jiza ka'imun makamu zikirhi fil nufus wannan dan kana kada mutane da ana tajidda da tauhidi sakamakon zuwan annabawa kamar abu nan a cikin zukata kenan ranar tashin kiyama wani ba zai ba zai na gafala ba na manta domin duk lokacin da aka shafi zamani ya yi tsawo sai a kullo manzo ya jaddada manzanci zamani dan sake yin tsawo sai a kullo manzo نجبة من ذنتي جاءكم رسول الله يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير har zuwa lokacin da aka rufe kofar annabta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda biyina khatibun nabiyina wa imamul mursalina la nabiyya ba'dahu ila yawmil qiyamah ba wani annabi da zai zo bayan sa har kiyama ta to aya sai kuma take mai kazalika nufassilu ayati kazalika nufassilu ayati wa la'allahum yarji'un wa kazalika nufassilu ayati kamar haka ne muke rarrabe ayoyi illa illa daki daki ai nu bayyana ha misla ma bayyana lifat muke bayyana su irin yadda muka bayyana irin wannan alƙawari li yatadabbaru ha mutane su dauki izina da wannan ayoyi wa la'allahum yarji'un kuma domin mutane su komo daga rikin kafirci ai anil kufri fi kyale kafirci fa tauhid tutra su tauhidi shine sifar da aka halitta dan adam akai wa amma risalat fa tazkirun wa tahzirun amma dukkan wani sako da za a turo annabi da shi wannan tunatarwa ne da jan kunne liman yanharifuna an fitratihim dangane da waɗanda suke kaucewa fitrar su al'ula ta farko da aka halitta su akai liyarjiu ilaiha ana turo manzanni ne dan mutane su koma kan fitrar wato kamar dama can an halitta mutane akan tauhidi zuwan annabawa sun zo ne don tunatarwa game da tauhidi ba don kawo asalin tauhidi ba kun fahimta ne maganar da kyau shi ne abin da yake so faɗa mana nan gurin kamar yadda malamai suke saɓani sabani shi ita fitra ɗin ita ce addini ko ita ce musulunci idan muke ce ita ce musulunci wanda Allah ya halitta dan adam akai kenan zuwan annabawa ba zuwa suka yi ba don su kawo musulunci lokacin ba jiki sun zo ne don su ne don su tunatar da shi idan an manta da shi idan ko muka ce sutura wani istidad ne wato wani ɗabi'antar da ɗan adam ne kan ɗabi'a ta karɓar addini idan ya zo to sai zanto sutura ɗin nan ba ita ce asalin addinin ba a'a tsari ne da aka halitta ɗan adam a kai wanda idan addini ya zo ba zai biya masa nauyi ba zai iya karɓa matuƙar fitarin tana nan a yadda take ba gurɓata ta ba an gane ko to shi kenan sai musulunci a ce shine annabawa suka zo da shi wannan shine duk sabanin da malamin suka yi amma dai natija dai shi dai gaba daya asalin mutane dai shine suna kan salaha gaba daya su sawa'un qulna bi anna al-islam huwa al-fitra aw qulna anna al-fitrata hiya istidad li qabul al-islam fa natijatu wahida duka dai sakamakon da komawa ya tsaya to wannan shine fassarar da galibin malamin tafsiri ke wannan aya wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum ubangiji ta'ala ya riki alqawlin bani adama min zuhurihim daga tsatsansu ya rike alkawalin hun zurriyarsu wato kowannen mu an riki alkawali da shi yana matsayin ɗigon mani a matsayin kwayar zara a gadon bayan annabi adam sai kowa ya ansa sai aka sake mai da mu gadon bayan annabi adam ya'yan ba annabi adam ya haifa sai waɗannan su fita wannan tsatso wannan su fita wannan tsatso har a zo kanmu har a zo kan waɗanda za su zo bayan mu dukkan mu ya asalin muna komawa ne zuwa ga halitta ɗaya shine annabi adam da matarsa Hawwa amma a wata fassarar ta biyu da malamai ke yi game da aya suka ce ma'anar wa iz asaba rabbuka min bani adama min zuhurihi zurriyata ubangiji ta'ala ya rika daga cikin daga cikin tsakan ƴaƴan annabi adam ya rika zurriyar ma'ana dukkan waɗansu ƴaƴa su ba suna da ƴaƴa waɗansu ƴaƴan suna da ƴaƴa sai waɗannan su mutu wannan su rayu su kuma kafin su mutu su hayayyafa sannan su mutu kuma na bayan su kuma su gaje su shine wato ubangiji ta Allah ya sanya ku ku zanto khala'ifa fil ardi huwa allazi ja'alakum khala'ifa fil ardi ubangiji shi sanya ku zanto halifofi a banka sama na waɗannan su ne wannan waɗannan su ne wannan kamar yadda ya faɗa kama an sha'akum min zurriyyati qaumin akharin kamar yadda Allah ya kafe ku ana a matsayin ƴaƴan waɗansu su ma waɗancan ƴaƴa ne na su ma waɗancan ƴaƴa ne na su ma waɗancan ƴaƴa ne na waɗansu har zuwa ga ƙarshe shine wa annabi Adam alaihi salam sai zanto akaza min bani adama min zuhurihim zurriyatuhum waɗansu daga cikin yayan annabi adam daga cikin sa ɗauki zurriyatu ai haka ne waɗansu yayan waɗansu waɗansu yayan waɗansu wa ashhadahum ala anfusihim kuma ya shaidar da su a kan kawunan su suka ce wata irin shaidarsuwa ba wai shaidarsuwa ta yayi musu magana shi da shi ba shaidarsuwa ta hanyar fitransu fitra din da aka halitta su akai fitra ta tauhidi sai barka ta fitar Allah wato kenan ya shaidar da su bilisanil halikin sannan ashhadahum ala anfusihim ya shaidar da su akan kawunan su kan kadaitakar su fi Allah ta hanyar yadda ya sanya dalilai a sama da ƙasa samuwar sammai samuwar kasai fitowar tsirrai saukar ruwan sama canjawar dare da rana dukkan sa ababe ne da ke nuna akwai mai kadaitar mai gudanar da su guda ɗaya shine Allah to idan aka dauki wannan sai a ce ashhadahum ala anfusihim kenan laysa bi lisanil maqal wa inma bi lisanil hal wato da lisanil hal ubangiji ya mutu magana kenan duk dalilan da Allah ya nuna mana na halittar sama da halittar kasa dalili ne kamar yana ce mana ku kalli wannan dan ku yi izina da cewa ni kadai ne Allah ban da ni babu wani ya kamata duk wanda ya kalli wannan ko da zo bai zo masa ba ya yarda da kadai Allah an gane ko abinda wannan ke nuna wace na a wannan tafsiri na biyu amma wannan tafsiri na farko ya fi zayin tafiya domin idan muka ɗauki wannan tafsirin sai mu ga cewa dalilin tsara kaɗai ba ne ubangiji ta Allah ke kama dan adam da shi ba idan idan da haka ne a ubangiji ana ba zai ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba a rasula ai ba ma kawo mutane da azaba har sai mun turo ne A bai sai ba hatta na kalu kafi mulfitra har sai mun halittu fitra a cikin sunan muka a sai sai mun turo mu wato sai wanda ya nuna shaidar wanda ya musu wato shaidar wato ta hanyar ci da su wanda ya ci gaba da tabbatar da hakan kuma ta hanyar wa ta hanyar manzanni rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da rusul wa kana allahu azizan hakim ثم تقدم بذكر بعض القصص التي وقعت في تاريخ بني اسرائيل sannan jerin aya zai ci gaba da ambaton wani sashi na kistoci irin waɗanda suka faru a cikin tarihin bani isra'ilawa wa huwa namuzajun makrur wanda wannan wani samfuri ne mai yawan maimaituwa fil a cikin yan adam gaba daya fa qala ta'ala li nabiyhi wa rasulihi an-nabiy ummi sai Allah ya faɗa ga manzansa annabin sa shine annabiyul ummi yake da shi واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانفلق منا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلحس أو تتركه يلحس ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون وقل عليهم كرنتان أي اليهود سنة بني إسرائيل وبيعرفوا حقيقة الصدق الصدق كدنس جاني جسير واتو حقيقة من جسيرك في دعوة النبوة ستن دعوة أنك لكي أو أن الناس كوك كرنتاوا دكا متاني قباتا ليتين جنان صدق وعزي إما دي وقل عليهم لميري نقوم أزوا دكا متاني كرنتاوا متاني ونن إسرائيل زوا دنس صدق وعزي دعوة ممالك amma kuma lamiri na komawa wasu alaihim zuwa ga yahudu karanta musu wannan kissa wadda ta faru ga wani mutum cikin mutanen su dan su san lallai ko annabi ne ai ba kai ba su so karantar da kai ba ba ka taba karanta littafin su ba yaya za a yi ka labarin kissar wannan mutumin wanda yana cikin zurriyar su in ba dan Allah ne ke maka wahayi ba ka wannan labari ba tare da kaji da wurin ba na nuna Allah ne ya tarar da kai ta hanyar wahayi wannan na nuna gaskiyar ka cewa kai annabi ne shine ma'anar wasu alaihim ka karanta musu naba allazi atinahu ayatuna labarin mutumin nan da muka ba shi ayoyin mu fan salaka minha sai ya fice daga cikin su ay kharaja bi kufrihi saboda sanadiyan kafircin sa sai ya fice daga cikin waɗannan ayoyi kama takhruju al-hayyatu samfari jildiha tamfari da maciji yake fita daga cikin safarta wa bal'am ibn ba'ura wannan mutum shine ake kira bal'am ibn ba'ura min bani isra min ulama bani isra'il wanda yana cikin malaman bani isra'ilawa in harafa ba'd al-huda ya karkace bayan huda yana kai shiriya an ayatullahi ya da ayoyin Allah fa kanat fi mutanawuli nazarihi wa fikri ayoyin Allah ga sunan a gabansa in yana so ɗauki izina in yana son yi tuntun ya fitar da hukunce hukunce Allah ya bashi basira da zai iya gane haka walakinnahum salaqa minha amma sai ya fice daga cikin waɗannan ayoyi wa ta'arra anha ya tsaraitar da kansa ga barin ayoyin tamfar bai taɓa karanta su ba wa taba alhawa ya bi son zuciyarsa wa lam yatamassas bil mithaq awwal bai riko da alkawari na farko ba na alasu bi rabbikum qalu bala wa la bil hadiyati bai kuma yi riko da ayoyi masu zuwa da Allah ya baki ilimin su fa atba'ahu shaytanu karshe sai shaytan ma ya bi lokacin da ya halaka har ma shi ya wuce shaydan a maimakon yi koyi wajen shaydan shaydan ke koyi da shi fa adraka hu fa fara qarina ya dan yake ke zanto shine abokin mu'amalarsa fasara huwa qudwatan wa mutbu'an li shaytani ya zama qudwa ya zama abin bi ga shaytan malaki ala sabilil mubalaga dan a nuna tsananin zurfafawa wajen bayyana labarin halakarsa shi wannan mutum fatana min al-ghawina da haka sai kasance cikin halakakku Allah ce wa shi ina da mun ga dama larafana hu biha da mun dauka matsayin sa biha da su waɗannan ayoyi ai ila manazilul ulama al amilin da mun dauka matsayin su zuwa ga matsayin malamai masu aiki saboda wannan ayoyi bi an yuwaffiqahu lil amal ta da zamu dafar da shi mu kasantar da shi wajen yin aiki da su walakinahu akhlada ila al ard sai dai ne ya faru ya karkata zuwa ga kasa al ard anan ana nufin duniya al-iqlab shine wato al-mailu ila dunya wa rukunu ilaiha wal itminanu biha karkata zuwa ga duniya da nutsuwa da ita da titi ta ta kan lahira shine ma'anan walakin nahu aslada ila al-ardi ma'ana ya karkata zuwa ga duniya wa mala ilaiha ya mi kudwa gare ta wa huwa ضد الارتفاع بالامل الى السماء والمنزله العاليه wato al wato kaman titiya ne na a maimakon yayi sama sai yayi kasa yayi sama shine zanto mai tunanin ubangiji da tunanin aikata aikin da za a ɗaukaka shi zuwa ga sama don ya dace da sakamako mai kyau sai yayi kasa ya fuskanci duniya da irin abin da ke cikin ta na kawarta shine ma'ana walakinahu akhlada ila al-ard wa taba'a hawahu ma'ana ya bi son zuciyarsa fa masaluhu kamathal kalbi misalin ka ko siffarsa kamar siffa ce ta kare in ta tahmil alaihi yalhat wato lokacin da duk ka kai masa hari yalhas da ga yana lallage yana zaro harshen sa kamar zai fi kasa wa in tasru aw tasrufu in ma ka kyale shi baka yi masa ba yalhas aka da za ga yana lallage wa laysa ghayruhu min alhayawani kadhalika in banda kare cikin dabbobi ba mai irin wannan ɗabi'ar an gane ko wa jumlatan sharri halin أي لاهثا ذليلا ومن جملة ترفي إن تهمل عليه يلهث أو تتركه يلهث كما الجملة متعنك أو ذل إرادي حال معنى ومن شيني صفر شيني حالنسا لاهثا ذليلا كل هنا تكل للجي وتدزار هكذا بنون كأي بكل حال بنون تسكنتي أقوى الحالي والقصد أبين دا أكي نجي لأن آية التشبيه في الوضع والخصة وتكمنت ما لمن دلالة بaya aiki da ilimin sa Kamin tafi da kare dan nuna kaskancin da karancin darajarsa bi karina tilfa'i al-mus'ira bi tartib ma qabla min mayl ila dunya wa tiba'i al-hawa wa bi karina qawlihi zalika masal al-qawm alladhina kazzabu bi ayatina abin da yasa aka ce tajbihi ne ba da akwai karina guda biyu karina ta farko fa da aka kawo aka ce fa ma saluhu kama masal kalbi wanda ke nuna misali ne karina ta biyu kuma wato ainihin abin da ya biyo baya bayan an ambaci karkata zuwa ga duniya da bin san zuciya sai Allah ke zalika masalul qawmil ladzina kazzabu bi ayati wannan shine misalin siffar waɗanda suka kare cewa ayoyin da su aiki da su ba ai innal masala fi surati wa in duriba li wahidin fal murad bihi kullu man tanawala tilka sifa wannan misali da ke cikin aya duk da an buga shi dan wani mutum daya dan kawo labarin sa amma abin da ake nufi hukuncin da aka ambata ya shafi dukkan wani malami da yake da irin wannan sifa ta ilimi amma baya aiki da ilimin ta Allah ya tsare min wujud al-ilmi wa tark al-amali fi a sami ilimi ta da mutum ko baya aiki Allah ke tafsi fil qasasa kana barkar da labari al yahudi wa gairihim kan yahudawa da wadansu su la Allah ne tafakkarun dan su zanto masu daukar ilimi wannan aya da dama daga cikin malamai suna nuna cewa tana ba da labarin bal'am ibn ba'ura wanda akwai riwaya tabbatacciya daga Abdullahi dan Mas'ud shi a Abdullahi dan Mas'ud shi ma ya faɗa haka akwai wata riwayar kuma daban daga Abdullahi bin Amr bin al-As ita ma tabbatacciya daga gare shi wanda take nuna ya ce ba Bal'am bin Ba'ura bane ba a Umayya ne ibnu Abi Salih Umayya ibn Abi Salih ɗaya daga cikin shugaban Larabawa a Makka ne wanda yake da sifa ma'ana malami da shi ma mai hikima ne mai basira amma bai aiki da basirar sa wajen yin imani bai aiki da basirar sa wajen yadda da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko cikin maganganun da za akwai hikima cikin amma duk da haka har waƙe waƙen sa akwai wani bangare na kaɗe ta ubangiji a ciki ko yadda da cewa lalle akwai Allah amma bai imani ba shi yasa har waɗansu suke cewa amana shi'ruhu wa kafara kalbu wato waƙar ta yi imani amma kuma zuciyarsu ta ciki dan a cikin kasidin ka ko abin da suke za ka iya bambarar tauhidi a cikin amma kuma ga su da yadda manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan riwayoyi da ta Abdullah dan Mas'ud da ta dan Abdullah dan Amr bin al-As dukkan su tabbatattu ne daga wurin sai dai kowanne hadisi ne mawqufi hadisi mawqufi wanda sahabi ya faɗa shi kadai ba tare da ya dingina shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka shi yasa aka samu sabani wajen malaman tafsiri to irin wannan sabani da ake samu wajen malamai musamman wajen fayyace kisa a ce kaza kaza ne kaza kaza ne shine abin da malamai ke kira ikhtilafu tanawwu ba wai ikhtilafu tafawut bane ba wai sabani ne wanda maganar wannan ta zama kishiyar maganar wannan ba sabani ne na nau'antuwar magana ko ce ta iya zama daidai ayar ta iya gaskatuwa akan bala'an ibnu ba'ura ayar ta iya gaskatuwa akan umayyu ibn abi salt ayat ta iya gaskatuwa akan mutum na uku da na hudu da na biyar ma da za ka kawo tunda kowanne da ya kawo baya nufin cewa ayar ta zaɓe shi kaɗai wani baya shiga min babu tafsirin ayatu bin nau'i fassara aya ne da wani nau'i daga cikin nau'ikan mutanen da sa iya shiga karkashin aya ina fatan kun fahimta da ka rika dauka cewa ta shafi wancan ana baka kisar wancan ne a aka dauki izinar da ke cikin wannan aya dukkan mutumin da Allah ya baki ilimi bai aiki da shi ba ne fa sabuhu ka sabuhu kalbi Allah ya siffanta shi da kare ba aka kai siffanta shi aka siffanta shi da dabbar da take mafi kaskancin dabba kare wanda saboda wulakantuwar kare ba a yadda ma a sayar da shi ba annabi ce duk wanda ya sayar da kare ya ta haram la ta'kul saman al-kalbi ba su ba za su ci farashin kare ba sai dai a tsinci shi ko da wanda aka yadda ka rike a matsayin faran gadi a gona ko a gida ko faran da za ka yi farauta kaga musulunci ya halatta ka rike shi to amma tare da haka ba yadda ba ka sa kuɗi ka saya in ka sa kuɗi ka saya kayi haramu shi ma wanda ya sayar da kare ya karɓi kuɗin ya ɗora aljihu shi ma kuma ya ci haramu ka ga kare kuma ga rashin albarka cikin dangin kare kariya idan ta tashi haihuwa ƴaƴa da ƴaƴa bakwai takwas akwai mai haihuwar goma lokaci guda ka duba tunkiya ka ɗaya ko biyu kaɗan da za ka samu mai haihuwar uku hudu lokaci guda tumaki a yi layya da su musamman a ƙasashen musulmai a yanka a abbatuwa a yi ragon suna da su kullum a yanka kare ko ba a ci a cikin ƙasashen musulmai ga shi tumaki haihuwar kaɗan kare kuma da yawa amma idan ka tashi tsakanin neman kare da neman tunkiyawa za ka riga samu sai ka samu injiya da akwai kafin ka samu kare saboda rashin albarkar dangi gari to aka tuffanta malami da wani kuma ya aiki da abin da ko wa masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alayhi yalhaq aw tatruku shi gari kullum har a zare shi wato yana lallabi ko ka kai masa farmaki ko baka kai masa farmaki ba to haka shi malamin da baya kan gaskiya kullum a cikin zuma yake da zan hausa kai wanda kake kan gaskiya ko ka yi magana sa ko baka yi magana sa ba ka sani rage kai masa baka san shi ba rage kai masa ka to magana sa rage kai ba ka to magana sa ba qur'ani da hadisi da kake karantarwa rage ne zuwa gare ko ka sani ko baka sani ba ko yana da ko ya mutu dan kai abin da zaka faɗa gaskiya ne shi kuma akan kike gaskiya yi dan haka duk lokacin da kai magana in ka ambaci sunansa yana cikin dugunzuma baka ambata ba ma yana cikin dugunzuma kaga ayar ta ƙara fito maka da abin da yanzu wato akwai su turba da malamai ke hikwaitowa imam al-qurtubi wanda da cikin manyan malamai na mazhabar malikiya to sai farka mutum ne wanda yake da tsawo da kuma kiba Allah ya da girman jiki ga tsawo ga girman jiki lokacin yana musara ya zo ziyara musara to waɗansu su fiyan ɗalibai sai suka shirya masa a kan dutse a ji sai an hau dutse kamar ka je kan dala kawai ka shirya muhabara an kuma ka nemi ɗakin taro na jami'a ko na menene sai ka je dala ka ce a nan za a yi latta aka duka kawai kuma ka ga shi zai hau da kai ga nauyin jikin su ka kwatanta lokacin da ya kai ƙarshen dutsen nan ya riga ya bi cikin yana ta ha sai wani kuma yana zauna kafin ya fara lakka sai wani daga hannu ina da tambaya menene fassarar wannan ayar Kamar ka dubu kana sallu kalbi in sa mu alaihi yalhas aw tatruku yalhas zaka mutum da kawai da zai ka dubu kaga dai kowa san wannan zagi ne da mutum to amma da yake malami ne sai ta ce ta kawo wato ainihin labarin kare da amfaninsa ga shi ana sarauta da shi a musulunci <laughs> ga shi ana gadi da shi ga shi ana kaza da shi ga kare da suka alkawali cikin dabbobi ba mai suka alkawali ga su irin kare ya dai hasarar rayuwarsa akan mai gidansa ya tozalta yi ta kawo wannan da kisoshin labarin karnuka in yi ta kawo sai sai illa ɗaya ce da kai shine idan ba ko yazo sai ya ci mutuncinsa wani da ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون ساء يا مولى القرية بكتير مثلا أمتعين مثالي القوم الذين كذبوا بآياتنا مثال إنهم مثلا مثال ذكر تأويل وكل مثال سبحان الله بقى يا مولانا wa anfusahum kanu yuzlimun kuma kawun su suka kasance suna zalunta bi takdiri da yadda suke kare ta ayoyi li anna wabalahu la yatafaqqaha domin narkon azaban baya kitire kai kansu fa yakununa bi zalika zalamu anfusahum ta hanyar haka sai zanto sun zalunci kawunan su bi man'iha ma tastahiqu ta yadda suka hana kawunan su irin abin da suka tantanta na shari'a law amilu bil ayati da ake sun yi aiki da wannan ayoyi bidun tahrifin ba tare da musulunci من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون من يهد الله دكا وندا الله يكيريس فهو المهتدي تبت شيني وندا يكي كيريا abinda ake nufi da shiriya ana gurin tawfiki ga munkasa ay man yuwaffiquhu Allahu ila al-iman dukkan wanda Allah ya datar da shi zuwa ga imani bi ayatihi da ayoyinsa wala amal biha ta tahrifin da kuma yin aiki da ayoyin ba tare da karkatar da su ba wala tabayyin ko kun da ma'anan su fatan fatuhu bi zalika basiratuhu sai ka ga a sakamakon haka basiran mutum ta buɗe li dalail al huda dan karban dalilai na shari'a al kauniyyati irin waɗanda suke Allah ya zuba ta a sararin duniyar nan wa yaqbalu dala'il al-huda fi kuma ka ga mutum ya karɓi dalilan da siriya da manzanni suka zo da su a cikin sakon duk wanda yake kan wannan hali fa huwa al-muhtadi tabbas shine wanda yake shiryayye hatta ita ga hakika al-wasil sidikan alladhi ya'rifu at-tariq wannan shine zaka iya kira shi suna al-wasil ba al-wasil na wadanda wasu suke kira shi wasilu ba an gane ku wanda yake ya san tafarkin shirya da zai sadu da ubangiji wa yasiru ala sirat kuma ya san yadda zai tafi akan gwadabi ba karkata wa man yuzli dukkan wanda Allah ko ya batar fa ulaika humul khasirun to irin waɗannan sune ta ba ko hasara su ai wallahi yudiluhu Allah dukkan wanda Allah ya kafar da shi la yaftahu qalbahu ba zai taba bude zuciyarsa ba wala yastaqdimu aynahu ba zai taba yin amfani da idansa ba wa udunahu da sa wajen sauraron gaskiya Wala yara nur babu yadda za a iya ga haske na kiriya ya bi wala ya arifu tariq babu yadda za a iya gane tabarcin kiriya ya bi fa yabqa mutasabbiqan fi dhulumat sun ga gaiji yana ta kai kawo da faganiya a cikin duhu bayan duhu hatta yaksara har ya kasance ya hasarantar da kansa فمهما ملك وهو هباء أو هواء فهو تعقيب لمثل الشخص الذي أعطاه الله العلم ولم يعمل مقتضاه فواتو دكا إلى الأبندا زي ما لك لبسيرة وهنكلي شلميني ba zai masa amfani ba wannan kamar cike zance ne dangane da mutumin da Allah ya buga misalin sa wanda Allah ya ilimi wanda bai aiki da ilimin sa ba amfanin buga misali cikin alqur'ani mai girma dan mutum ya dauki izina wa tilkal amsal nadribuha lin nas la'allahum yatafakkarun misalai da muke buga su ga mutane in ji Allah madaukakin sarki la'allahum yatafakkarun dan mutane su dauki su tunani ne ba wai dan kawai a ka ji dadin labari ba so ake kai tunani duk karancin ilimin da Allah ya baka matukar ilimi ne na Qur'ani na hadisi ko mun kankanta su kai aiki da ke rage yin aiki da shi ya zanto bijire wa ne'mar ubangiji ya zanto kaucewa ta farkin su da bayan ku kana cikin sani duk abin da ka sani ko mun kankanta sa da rabu aiki da shi dan ka ganin an misalta su da kare a wurin kuma aka misalta su da jaki مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل Asfara. bisa masal qawmin ladina bi zalimin misalin waɗanda aka gubanta musu ilimin at-taura umma amma su suke Allah ya ba su ilimin amfani ilimin aiki amma su suke su yi aiki da ita misalin su ka imari ya hamilu asfara kamar misalin jaki ne a masalabtu na kayan littafai ka ɗauki bukari da musulun da turmizin da sa'i da ibn majah da waye da waye da waye da kallarta a gadon bayan da zai amfana da shi tamkar haka ne dukkan mutumin da Allah ya ba shi ilimi bai aiki da shi ba kamar kalin himari ya hamilu asfara kaga an misalta mutum da kare a misalta shi da jaki zawamilu lil asfari la ilma indahum bi zayyidiha illa ka'id al aba'iri la amruka ma yadhli al ba'ir idza gada bi a'malihi aw raha ma fil ghara'iri kamar jaki ka misalta kalin ba abin da zai amfana da ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله ولقد زرعنا لجهنم حقيقة من هلكتا دومون وتر جهنم من مك كثيرا من الجن والإنس إيوا وقت متى الجن lahum qulubun la yafqahuna biha suna da zukata waɗanda ba sa fahimtar gaskiya da su ma'ana ba sa iya fahimtar gaskiya duk abin da yake shirme shi zukatan su ke iya haddacewa amma duk abin da yake gaskiya ne tauhidi ne hukunci ne cikin ko hukuncen musulunci ne na yi bari na bari ba sa iya ba sa iya daukar nauyin wannan ba sa da gamon da za su dauka Allah ya tsare wa lahum a'yunun la biha suna da idanun da ba sa iya ganin gaskiya ko ba sa iya ganin dalilai الدلائل على قدرة ba sa iya kallon dalilai da suke nuna kudurar ubangiji su yi imani da Allah ga mutum na da ido ga sama ga kasa duniya na gani dalilin ne ce kan cewa akwai wanda ya halitte kuma lalle wanda ya halitta sama shine wanda ya halitta kasa wanda ya dire lalle shine wanda ya rana wanda ya taurari lalle shine mai kaza wanda ya zubo ruwa daga sama kuma shine ke fito da tsaye daga kasa inda a ce daban-daban ne tsakanin mahalicin dare da rana to da wata rana ta yi rigima mai halittar dare ce yana son awanni mafiya tsawo mai halittar rana ce yana son awanni mafiya tsawo amma sai Allah ya daidaita abin tun da shi kadai ke gudanarwa da wanda yake saukar da ruwa daban da wanda ke fitar da tsirrai da wata rana sai an yi rigima mai fitar da tsirrai yake bai shirya ba kuma kar a jika masa kasarsa mai sama kuma yake zai zama ruwansa ko an so ko ba a so ba sakamakon haka sai ayyaki da juna ayi ta jefa dumamamai amma tun da guda ɗaya ke gudanarwa ba ka ganin ci ka tsaki haka tsakanin taurari da wata haka tsakanin rana da wata inda mahalicin su daban-daban ne da wata rana sai sun yi karo irin yadda motoci ke karo amma sai Allah ya sanya kowanne a matafiyarsa daban kullum fi falakin ya shiga hun Don wanda ya halicce su ɗin guda ɗaya ne to kaga ake waɗannan dalilai ne da idan dan adam ya kalla ya kamata ce lallai eh, lalle akwai mai gudanar da su mai gudanar da su ɗin nan shine Allah ke Tun da haka ne bari yi imani da shi amma ga ranar ga watan ga taurari ga komai da komai amma kuma ya ɗaukar izina kan kaɗai da wanda ya halitte su kaga lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ga su suna da kunnuwa amma ba sa saurare da su ba sa sauraren al'aya ayoyi wal mawa'i ba sa sauraren wa'azobi sama sama'a tadabburin wa ti'az irin saurare na ɗaukar izina da ɗaukan wa'azi ba sa yin wannan ayoyi dangane da cikin halittar Allah ya ji waɗansu sautuka daban-daban bambancin da ke tsakanin sautin ɗan adam da sautin rago bambancin da ke tsakanin kukan rago da kukan akuya ko da ke tsakanin hausin kare da kukan zaki ko da haminiya ta doki ko da wannan dukkan su sautuka ne a adam ga su mace da namiji sautin ya sha wannan sun kuma kowanne da ni adam a dabbobi ga su dukkan dabbobi ne amma kowanne nau'insa kuma sautinsa ya sha bambam da juna sannan a cikin dangin tsuntsaye tsakanin kanari da aku da hasbiya dukkan tsuntsaye ne amma kowanne kuma kukansa daban tsakanin kaza da kuma zabi da agwagi da talatalo kowanne dangi ne na tsuntsu mai tafiya a ƙasa ba ka sake ya tashi ba amma kuma duk da haka sautin su ya kawo ba ashe jin wannan ya kamata ka gane akwai mahalicin su guda daya to sai mutum bai ji wannan ba sai kuma aka karanta ayoyin alƙur'ani aka fasara ha ko bai fahimci wannan ba kaga yana da kunnen da baya saurare da shi duk abin da zai saurara wani kuje ne daban zai ji tsinkiya da farewa da izga alƙur'ani ba zai to irin waɗannan su ne wanda an halitta su domin wutar jahannama zukatan da ba sa fahimtar gaskiya idanun da ba sa ɗaukar izina ba sa kallon dalilai alkauniya ba sa kallon dalilai kuma a shar'iyya kallo na basira sannan ba sa saurare sai Allah ce ula'ika kal an'ami irin waɗannan kamar dabbobi suke fi adamil fiqhi ta yadda ba ta fahimta wal basari ba ta gani gani na daukar izina wal istima'i yanzu dabbobi suna da waɗannan nauyukan suna da zuciya amma mara fahimta suna da kunne su sauti amma ba daukar izina suna da ido amma ba za su iya gane ba abin da zai ce su ba to haka dan adam yake lokacin da ya kasance babu kiriya tare da shi kal an'ami tamfar dabbobi ne bal hum adan ubangiji ke bal ma sun fa dabbobi kata. ai min al'anami sun fa dabbobi bata ta tatlubu manafi'aha dan a waɗansu lokutan za a ga dabbobi wato ainihin suna neman abin da zai amfane su zan su tafi kiwo wata harabu min madariha sannan suna gudu in sun ga abin da zai cuce su lokacin da duk kasa ki kura a garkin tumaki ko awaki ko wacce zaki ta kanta sai ga in kuran da ta fi karfin ta ko kirkecin nan ya fi karfin to za su ga ba za su tsaya ba a cikin sun ga abin da zai cuce su sun gudu sun ga mai amfani kuma sun neme shi amma dan adam in ya rasa shiriyar sama in ya rasa kalatar wahayi ya ki karɓar abin da manzo ya zo da shi to za ga cewa bai san ma abin da zai amfani shi ba ko wanda zai cuce shi ulaika kal an'ami bal hum adall sun kuma dabbobi bata din ulaika humul ghafilun irin waɗannan su ne gafalallu at-tarikuna li ahammiyati anfusihim waɗanda suke barin abu mai muhimmanci da ya shafi kawunan su zuwa ga abin da bai da muhimmanci wannan shine hukuncin dukkan wanda bai karɓi shari'a ba kaga dabbobi na ci da sha kai ma ka ci da ka sha bambancin ka da su ka karbi wahayin da Allah ya kawo idan ma karɓa ba ka zama su shi yasa Allah ya ce wallazina kafaru yatamatta'un wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru masawal inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila ai matsayin su kamar dabbobi ne shi suke su sha haka dabbobi ma su ci su sha karshe wuta ita ce makomar su Allah ya tsire mutu kuma lafiya ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون التي ولله الأسماء الحسنى وبنجي تعالى لا دسونا مفيا الأسماء الحسنى في مبتدأ لله سيزن خبر wato khabarun muqaddam kenan mubtada muakhar ubangiji ta'ala ne kadai ke da sunaye mafiya kyau wato ba za ka ce masu kyau ba dan ka rage musu matsayi sai dai mafiya kyau wannan sunaye mafiya kyau malaki at-tis'atu wa tis'una al-warid biha al-hadith sunaye ta 99 kenan wanda hadisi ya zo da su a gaskiyar al'amari sunayen Allah sun fi karfin 99 sunayen Allah sun fi 99 ubangiji ta'ala ya sanar da wani bangare na sunayensa da annabawa ya sanar da mutane ta fuskar wahayi akwai kuma abin da koyi cikin ilimin gaibinsa wanda babu wanda ya sani sai shi a ce kididdige su da tasa'in da tara a ce su kaɗai ne sunayen Allah wannan ya zama kuskure kenan da haka annabi ke yin addu'a ya ce Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik aw allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi al-ghaibi ina roƙonka da dukkan sunan da yake naka ne ya Allah wanda ka san wa kanka suna da shi ko ka sanar da shi wani cikin halittunka wato cikin manzanni kenan ko kake banta da shi cikin ilimin gaibunka a ce idan Allah ya ke banta da shi cikin ilimin gaibunka zai yi wani ya sani ba wanda zai iya sani ƙarshe sunaye inda ba su kaɗai ne hadisi ya zo da su hadisin da ke cewa ubangiji ta'ala na da sunaye tara. ɗari ba ɗaya dukkan wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ba wai yana nufin su kaɗai ne sunayen Allah ba abin da yake nufi cikin sunayen Allah ko da baka sani duka ba in dai ka rike tasa'in da tara ka kiyaye su za ka shiga aljanna doriya akan tasa'in da tara salala zai ƙara maka a cikin aljanna ɗin amma lamun cewar samun shiga aljanna tasa'in da tara masu wadatar to waɗannan sunaye tasa'in da tara kiyaye su farko shine sanin su ta fuskar lafazi ta yadda zaka fuska daidai Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaymin kaga ka furta sunan daidai Al-Malik karka ce Al-Malik kamar da Hausawa ke cewa Al-Malik Ar-Rahman tare da ha'un daga mafataka yake makogaro karka ce Ar-Rahmanu kuskure ne Al-Aziz الجبار المتكبر الخالق kada ka ce alkalik da yawa da kawo kafin a makon hajar ne mai ruwa duk sai zan kuskure a takaice dai mataki na farko sanin su ta fuskar lafazi dai da zaka furta su daidai da baka abu na biyu sanin ma'anarsu wato almalik yana nufin ma'abucin mulki al'aziz yana nufin ma'abucin buwaya wanda da ke gagararsa a ban kasa alkhalik yana nufin mahalicci at-tawwab yana nufin mai karɓar tuba kaga kowanne ka san shi da ma'anarsa abu na uku wanda dole sai ka kawo shi shine kuma sai ka bautawa Allah da wannan sunan bautawa Allah da wannan sunan ta fuska biyu amma in za ka yi addu'a ka yi tawassuli da sunan ya Allah dan sunanka ar-rahman imar rahma ya Allah dan sunanka al-aziz kare ni daga abin da nake jin ya Allah dan sunanka al-alim sanar da ni abin da na jahilta na hukuncin hukuncinka ya Allah dan sunanka kaza al-basit arzani dan sunanka ar-razzaq arzani kaga wato wannan sabon bauta sama Allah da wannan suna ta yadda kai tawassuli da suna ko ka bauta sama Allah da ma'anar da sunan ya kunsa wato ba tawassuli kadai ba kenan idan ya zanto yana daga cikin sunayen Allah at-tawwab mai karban tuba to kai ko ka san kana cikin bayi waɗanda suke laifi dare da rana bayin da Allah ya ce ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرني فاستغفروني أغفر لكم wato kana cikin wanda suke sako dan gaskata sunansa at-tawwab sai ka tuba zuwa gare shi dan ya karɓi tubanka ka tuba daga laifi kaza dan ya karɓi tubanka kana daga cikin bayansa da ke kwaɗayin rahama sai ka yi amfani da sunansa sana'ar rahman sai kake neman rahama ita ko rahama ba da baki kadai ake nema ba sai ka yi aikin da yake kabar abin da ya sa ka bari kaga ka bauta masa da wannan sunan kenan to waɗannan ne ababai guda uku da ake nufi da kiyaye wannan sunan kar ka ɗauka abin da ake nufi da kiyaye wannan suna shine ka haddace sunaye tara ka karanta da safa ka karanta da yamma jira kake a tashi kiyama ka shiga aljanna ba ka san ma ma'anar su ba ballan tana ka bauta Allah da su duk wanda ya wannan ba abin da yake har yanzu kalla lamma yaqdi ma amara har yanzu bai zartar da abin da aka umurce su ba da sauran rana aka ba dole sai ya ji su ta matakai guda uku furta su daidai a baka sanin ma'anarsu bauta kama Allah da wannan ma'anar wannan shine mutumin da ya kiyaye suna yin ta inda kada ta wannan hanyar zai shiga aljanna kun gane da kyau walillahi al-asma'ul husna Allah na da kyawawan sunaye abin da yasa sunan suka zanto mafiya kyawu saboda kowane suna yana kunshe da ma'ana ba sunan da baya da ma'ana sabanin sunayen mutane akwai sunan da baya da ma'ana kuma kowane suna da yake da ma'ana cikakkiyar ma'ana yake da ita ba ma'ana ta kasa kasa ba sabanin sunayen mutane wani sunan kona da ma'ana za zama ma'anar ba mai kyau ba ce to dan haka ne suka zanto al-husna mafiya kyawu kuma kasancewar mafiya kyawu ne shi yasa shi ne yake rika wa kansa suna da su babin sunan ubangiji babu istihadi a ciki sai abin da nassin qur'ani ya tabbatar ko nassin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam fad'uhu biha dan haka ku roke shi da waɗannan sunaye kyawawa da ake nufi da roƙo ko du'a wa ibada ko du'a wa mas'ala kamar yadda muka bayani haka lokacin da muke cikin karatun kitabut tauhid da hadin da tauhid ba sai mun mume ba in kana son ƙarin bayani sai ka nemi darasin wancan ranar akasa biha ku roki Allah da wannan sunaye ko ku bauta wa Allah da wannan sunaye wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi ku kyale waɗanda suke yin ilhadi cikin sunayen Allah wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi ku kyale waɗanda suke ilhadi cikin sunayen Allah sayajzauna ma kanu ya'malun da sannu za a sakanta musu irin abin da suke aikatawa to shine malamai ke cewa wannan aya na firgici ta hanyoyi guda biyu zuwa ga masu ilhadi cikin sunayen Allah firgici na farko da Allah ya ce wa zarul ladina waɗanda suke ma'ana kyale ni da su kada ka musu komai rabu da su har in kama su da azabar su kaga wannan akwai firgici a ciki na biyu da Allah ke sai zauna da sannu za a mutu sakamakon ma kanu ya irin abin da suke aikatawa kaga wannan firgici na biyu kenan a wani wurin an ƙara firgicin da yafi wannan tsanani shine inda Allah ke cewa innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yafqawna anna afaman yulqa fi an-nari khairun am man ya'ti aminan yawm qiyamah i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir Allah ce innal ladzina yulhiduna fi ayatina lalle waɗanda suke ilhadi cikin ayoyinmu la yaqawna alaina ba sa buya da garin mun san cewa ba sa buya wanda akwai razana su akwai firgita su sannan sai ce a afaman yul kafin nari shin yanzu wanda za a dauke shi a wurgi da shi cikin wuta khairun shine fi dacewa da sakamako mai kyau amman fi amilin yau Kiyama ko wanda zai zo amintacce ba laifin komai akan ranar tashin kiyama Ka ganin ba firgici na biyu sannan sai ce i maluma shi tun ku je ku aikata abin da ko gada ma in dai ba za ku ji in ba inna hu bima ta'maluna basir wani firgicin lalle yana kallon abin da ce. to shi wannan ilhadi da aka firgitar da wannan salon bayani daban-daban cikin suratul araf da kuma cikin suratul fusilat menene hakikanin ilhadi lafazin ilhadi wato yana da mazari guda biyu kamar yadda yake da fi'ili iri biyu ko dai fi'ili ma bi din sai zanto lahada mudari'i yalhadu lokacin mazari sai zanto al-lahadu lahada yalhadu lahadan ko ya zanto al-ilhad sa'idin nan fi'ili ma bi din sa al-hada mudari'i din sa yulhidu lokacin mazarin sai zanto ilhad al-hada yulhidu ilhada wannan mazari guda biyu da salon zance guda biyu dukkan su kira'o'i guda biyu sun tabbata kan wannan ko ke mutawatira a wata kira'an وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أو تكراء تبيو وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون kowace kuma kira'a ce mutawatira daga annabi rahma sallallahu alaihi wasallam to menene ilhadu ko menene allahdu to shi ilhadu ko allahdu shine kaucewa gaskiya waɗanda suke kaucewa gaskiya cikin lamarin ayoyin ubangiji waɗanda suke kauce ma gaskiya cikin lamarin sunayen ubangiji wannan kyale su Allah zai musu sakamako da irin abin da suka yi to menene kauce ma gaskiya sai malamai suka ce ilhadi cikin sunayen Allah yana nau'antuwa har zuwa kashi hudu nau'i na farko sanya ma Allah sunan da bai sawa kansa ba manzon Allah bai sa masa ba dole in zaka ce kaza suna ne na Allah ya zanto ayar Qur'ani tabbatar ko hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda duk aya ba ta nuna ba ko hadisi bai nuna ba a matsayin sunan Allah kuskure ne ka sanya wa shi ka sanya wa Allah suna da shi ko hadisin da ya kawo ya zanto hadisi ne da ifi ba a daukan hukunci cikin hadisi da ifi kuskure ne ka jingina ba Allah wannan suna dan haka lahi husna guda 99 da aka jera su a cikin takarda guda har ake sayarwa a bakin masallacin juma'a ko kaso kurmi a matsayin sunayen Allah a jeran nan yadda suke hadisin da ya kawo su da'ifi ne hadisin da imamu Tirmidhi ya rawaito da Ibn Hibban hadisi ne da'ifi sun illata hadisin ta hanyoyi daban-daban cikin sa akwai Abdul Malik ibn Muhammad wanda Ibn Hajar yake layyin hadisi a cikin hadisin akwai idraji akwai illoli daban-daban malamai na da yanzu sun za'i za'ibantar da hadisin cikin malaman da ibn hazm cikin littafin al-muhalla yace hadisi ne da'if ibn kathir cikin tafsirin sa karkashin fassarar wannan aya walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yace hadisi ne da'if kaga cikin malaman da ke shaykhul islam ibn taymiyyah cikin majmu'ul fatawa juz'i na 22 shi ma yace hadisi ne da'if a malamai ne yanzu daga cikin da ko malaman na da ibn hajar al-asqalani cikin fatawar bari shi baya isa da zuwa ga hadisi na bari a malaman yanzu Sheikh Muhammad Nasir bin Albani cikin da Ibn Bani Usabi ya ce hadisi na bari aka sake ya ibn arnaud da sauran dai manyan manyan malamai ba su bincike kan ilimin hadisi da haka sunayen da aka jera cikin wannan takarda ake sayarwa a matsayin asma'ullahi husna da yawa daga cikinsu sun tabbata cikin waɗansu ayoyi na alkur'ani irin waɗannan sai ta tabbatar da su don tabbato su cikin ayoyin ko cikin waɗansu hadisai ingantattu wannan sai ka tabbatar da su don tabbato su cikin waɗancan hadisai kamar misali idan ka ɗauki Allahu wannan ayat zai lissafa ba cikin alkur'ani yana da yawa ar-rahmanu haka ar-rahimu haka al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-qarib a matsayin sunan da Allah ya tabbata huwa an sha'akum min al-ardi واستعمركم فيها فاستكبروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب وانه قريب مجيب او ايه معنى دي قريب كنن يا زنتو سنان الله هكا السميع البصير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هكا المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال an gane ko haka alhayyu alqayyum Allahu la ilaha illa huwa alhayyu alqayyum wurare guda biyu cikin bakara da ali imran wa yi alwujuh lil hayy alqayyum cikin suratul taha kaga duk wannan sun tabbata to duk abin da ya tabbata cikin aya sai ka tabbata haka wanda ya tabbata cikin hadisi ingantacce kamar tayyib inna allaha ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyib kamar alwitr inna allaha witrun yuhibbul witra witr sunan na Allah kamar jamil sunan na Allah inna allaha jamilun yuhibbul jamal duk waɗannan sunaye na Allah dan sun tabbata cikin hadisi ingantacce amma albati wannan ba suna ne na Allah ba dan hadisin da zai da iji ne sai ka nemo mata hadisi ingantacce an gane ko da haka ne yaron ka ce yana daga cikin sunayen Allah albati ta yi ilhadi cikin sunayen Allah wa zarin lazina na fi asma'ihi sayajzuna ma kanu yamalun haka in kawo kawo alqadim kace sunan daga cikin sunayen Allah ya zanto ilhadi cikin sunayen Allah yana daga cikin ilhadi dai sanya ma Allah sunan da bai sanya wa kansa ba kuma ku gane dukkan suna na Allah ya kunshi sufa amma ba dukkan sifa ce za ka kirkiro suna ta cikin ta ba misali as-sami'u ya kunshi sifantuwar Allah da ji doriya akan kasancewar as-sami'u suna ne na Allah al-basiru ya kunshi sifantuwar Allah da gani doriya akan cewa al-basiru suna ne na Allah kaga dukkan suna ya kunshi ne sufa amma ba dukkan sufa ce ta kunshi suna ba yanzu Allah ya ce wa kallama Allahu Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa kenan yana daga cikin siffofin da Allah ya siffanta da su kasancewarsa ne mai mai magana amma shin wannan zai ba ka lafisi da certificate ka ce yana daga cikin sunayen Allah al-mutakallimu sai mu ce idan ka haɗa ilhadi cikin sunayen Allah sannan Allah ya siffanta kansa cewa shi mai irada ne wallahu yuridu an yatuba alaikum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا duka waɗannan yuridu yuridu yana nuna mana siffantuwar Allah da mai da irada amma shin ya halatta Ka yi izina da wannan ka sai yana daga cikin sunayen Allah al-muridu muridi ah. da kai haka yi ilhadi cikin sunayen Allah an gane ko ba inda za a yi wannan ya zama sunan Allah da kai haka kai ilhadi a takaice yana daga cikin ilhadi cikin sunayen Allah raka ma Allah sunan da bai raka ma kanku shi ba na ɗaya kenan na biyu yana daga cikin ilhadi cikin sunayen Allah inkarin sunan da Allah ya tabbatar maka kansa kaga a can ka sa masa abin da bai sa kansa ba to akwai wanda za su yi inkari Allah ya sanya wa kansa wani suna sai su ce su bu yadda ba Allah ya siffanta kansa da wata siffa cewa shi mai ji ne mai gani da suke mu mai yadda ba baya ji baya gani dan ji da gani siffar dan adam ne Allah ya ce yana da hannaye suke mu mai yadda ba hannu siffa ne dan adam Allah ya ce ya yi kan akan suke su bu yadda ba istiwa'i an kamanta shi da wani to wannan mana cikin ilhadi cikin asma'ul lahi na uku kamanta Allah da wani ka ce Allah yana ji irin jina yana gani irin ganina yana kaza irin na kaza to wannan ya zama ilhadi cikin sunayen Allah na hudu ka ɗauki sunan Allah ka kaki sunan gunki karkashin sa kamar yadda kafirai suka ɗauki Allahu karkashin su suka tsago kalmar Allah sunan gunkin su almannanu karkashin su suka tsago kalmar almanat al'azizu karkashin su suka tsago kalmar al'uzza to duk wannan cikin ilhadi cikin sunayen Allah to yanzu ko irin wannan ilhadin yana nan da yawa dan Allah mu duba littattafan da muke koyon tauhidi da su a gida tsakani da Allah duk abin da suka tabbatar yana cikin Qur'ani na cikin hadisi sunayen Allah ko sufofinsa fa al-wujudu ko al-bata'u ko al-qidamu ko al-baqi ko al-qadimu duk wannan ba su cikin Qur'ani ba su cikin hadisi dukkan abin da ya tabbata cikin Qur'ani da hadisi su zaka tabbatar abin da ba cikin Qur'ani da hadisi to waye ya sa shi irin waɗannan da suke sanya wa Allah sunan da babu cikin Qur'ani da hadisi sune Allah ya kalubalance su yace a antum a'lamu amilla ko ne kuka sani ko Allah ya sani dole kowa ya da ba wanda ya sani sai Allah da haka a wata yace wallahu ya'lamu ya anta sai Allah sai san me zai dace da shi ba kai ne ka san me zai dace da shi ba don abin da za ka faɗa kila zan to ma'anar sa na kisa ce kai kuma sai ka jingina ma Allah kan ka gadar masa da na kasu kenan amma tun da shi Allah shi ne mafi sani ba yadda za a yi jingina ma kansa sai abin da dace da buwayar sa da cikar ikon sa da haka duk abin da ya jingina kansa sai ka samu mai cikakkiyar ma'ana ce babu na kasu ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون ko mu taka burki anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun taban harshe kuma Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullah ai 99 din taya mutum zai same su abinda duk malamai magabata suka ce babu wani nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jero wannan sura tara hadisin da ya kawo wannan marga tabbatar muku da ifakin sa to amma ya tabbata din Allah ya ce cikin sunayensa in muka samu inda tar muka kiyaye su ta fuska guda uku da na ambata cikin karatu to mutum zai shiga aljanna to ta za a sami sai suka ce Allah ya wakkala mutane zuwa ga ijtihadi ka bi ayoyin alqur'ani daga bakara zuwa nasi ka ga nawa zaka samu sannan ka ba hadisan bukhari hadisan muslim ka ga nawa zaka samu ka bi duka littafai na hadisi ka kalato tabbas zaka samu da haka malamai da dama sun rubuta su cikin littafan su kowa gurgurdan inda ijtihadin sa ya kai ki wajen kowa gurgurdan yadda ya gano sunan cikin Qur'ani ko hadisi kamar yadda muka faɗa babu ijtihadi a ciki sai abin da ya tabbata ta fuskar nasu cewa suna din ne Sheikh Muhammad Salih bin Uthaymeen yana cikin waɗanda suka tara wannan ya tara cikin littafin sa Al-Qawaidul Musla wani adadi saba'in da wani abu haka cikin hadisi sauran kuma a cikin Qur'ani sauran kuma cikin hadisi saboda haka idan ka duba cikin littafin sa Al-Qawaidul Musla ya tara su muna karatu sa nan gurin da safila da kuma asabar da ladi wannan kuma ke tashin asattar suna ne cikin sunayen Allah baya ciki baya ciki wato duk abin da mutum ya kawo dama ba zai kawo shi ba a matsayin sunan Allah sai bayan yana da ne sai bayan yana da dalili ba wai sai ka kawo sunan ba sannan ka je ka binciko masa dalili kafin ka kawo zaka kawo masa dalili sunan abdulbaki tunda ya tabbata cewa albaki baya cikin sunayen Allah to ya sunan abdulbaki a yana daga cikin abin da ake maku? cewa albaki baya cikin asma'idal husna amina yana daga cikin siffat filiya wa yabqa menene kaga an an wasafa shi shine baka amma ka sago cikin albaqi izama asma'idal husna wanda ba dai bane amma siffat filiya kuma zaka mai da shi zaki ka abadan to nan wurin ba da ma kake albaqi don ga mai da albaqi kai da wasu da sun asma'idal husna kina Ka wanda suna sa albafi abdulbafi to wannan dai ina cikin tangarda fi sabilillah don ba sifatul asma'il al-husna ba ke. amma tunda ake nufi cewa shine sifatul fiye a karba na fata Allah zai yafi masa amma kar mata shi asma'il al-husna don daga ya fani ya ce albafi ya zo ba ishi abdul Baki al Baki na fa'ifi ne baya cikin asma'il al husna shi sai ibn hazmi yana da ka'ida ina ganin wanda aji kuma baki ɗaya ta tawa cikin bai tabbata ba ba shi ma ba ta asali yace ya Allah zai ci mu kiyaye abu mu shiga janna kuma a kasa kawo shi ya za a yi Allah ya ce wanda yake wannan shiga janna kuma ya zama mu buhari ba san shi ba sai ka shi na ganin asma'il al husna wanda ya tabbata cikin qur'ani shi ne wanda ya tabbata a jiki ne a madadin da aka bin hazmi ya wuce amma ba ne ma masa ba in ce abubuwan nawa ne Allah yake so a yi shi a mai izinin mubham a cikin sabon dalil ne kada shi Allah ya bai shi a mubham sau suna yi suna cikin Qur'ani amma a ringa biyo inda malamu ya yi ishara a ringa tsantsa a cikin komai suna yi Allah wallahi malamin tauhidi na da wahala ya daga jin malai na gaya muku ba ba da ya kai. ba har ki fara ba Saka sunaye Allah hatta tawassuli da asma'illahi al-husna. Asma'illahi al-husna daban da sunaye Allah wanda ka sago shi a cikin su filiya. Don haka in ka dauki Abdul Baqi daga cikin baka'a ne to kai kuskure ba asma'illahi al-husna ka san suna a cikin sifar filiya wanda kuma ba ke ba. Saka Allah fata ne mai shi sai a nan wurin kai sake sa 'ya'yansa haka. A ba ne. wato ka'idar dai guda ɗaya ce dukkan suna ya kunshi sufa ba dukkan sufa ba ba kuma za a tsage suna karkashinta lalle ne mutum ya tsarkake bakin sa ya tabbatar bai kago suna ba cikin wata sifa da ya fahimta kamar wa yabu kai ce albaki kamar kallama Allah ya ce mutakallim kamar yuridu ya ce almurid kamar menene duk wannan bai halatta ba wannan kuma yake ta menene fassarar wannan ayan qul huwallahu ahad ar-rahman ayyan ma tad'u falahu al-asma'ul husna an sha tambaya kan wannan ayar ko muna fasara da gurgudan abin da muka sani sai dai kila ni abin da nake gani tambayar yau ta iya yiwa wani ya fake da ayar wajen cewa ya halatta mutum ya rada ma Allah sunan da ya ga dama tun da Allah ya ce qul huwallahu ahad ar-rahman ko fa sai Allah ko fa sai ar-rahman duk ɗaya ne ayyan mata da duk ma abin da kuka kira wala wala asma'ul husna sai zan to wannan ya baki lasisi ne me ya yi ijtihadi wajen rada wa Allah suna kaga idan mutum ya fahimci ayar haka ya yi kuskure mai girman gaske domin da yake ayyan mata da u menene ma'anar sa duk abin da kuka kira kuka kira imma Allahu din imma Ar-Rahman din to yayi daidai falahul asma'ul husna shi dai shi kadai ne yake da sunaye mafiya kyau to sai ka koma kan ka'ida suna mafi kyau kaga suna mafi kyau shine suna mai ma'ana ma'anar kuma ta zanto kamila ba na kisa ba to kowane irin abu ko kana ba shi suna mai ma'ana wanda za ta dace da shi idan ka san shi yanzu lokacin da aka ce ga yadi goma ka yi malin malin da jamfa da wando sai ka ce tawa yaro ne karami ne mai girma ne dan sai ka san girman sa zaka san me tsawon wandan da zai dace da shi ko fadi ne da zai dace da shi in baka san girman sa baka taba ganin sa ba ba auno an kwatanta maka baka yi dinkin ya zai faru ba mamaki yayi yawa ba mamaki yayi kada to kai baka taba ganin Allah da ido ba ko ba shi yiwa ka ganshi da ido ya za ka san sunan da zai dace da shi in ba shi ya faɗa ba shi yasa ce wala yuhituna bi shay'in min ilmihi ba yanda za a yi mutane su kewaye da sanin ubangiji sai da gwargwadon abin da ya so ma'ana ba abin da za su sani game da Allah sai abin da Allah ya so to menene wanda Allah ya so shine wanda ya sanar ta fuskar nasi qur'ani ko hadisi duk abin da ya shiru bai faɗa ba ta fuskar nasi to bai so mu sani ba da haka sai ya boye mana shi fadin sa dingina ma Allah shi ya zanto ganganci da kuma alqawlu ala Allah bila ilmin wanda munan sa inda ibn al-qayyim ya fi munin shirka girma ka faɗi magana ta jahilci game da ubangijinka la shi ko Allah ce wala duka fa malaka laka bi ilmun da haka dai abinda aya take nufi ko ku kira Allah da sunan Allah ko ku kira shi da sunan Ar-Rahman duk wanda kuka kira ciki yayi banda su ma falawul asmaul husna yana da sunaye mafi yayi kyau tabbatattu wanda suke cikin Qur'ani ko hadisi wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha wa bi jibin zalika sabila ma'ana wala tajhar bi ka wala ta kafir biya maganganu ne masu yawa Ɗaya daga ciki karka bayyanar da sallar ka karka bayyanar ko karka boye ta ka nemi hanya ta saka take karka bayyanar da sallar ka karka boye ta ka nemi hanya ta saka take sai zanto ma'anar ta shine abin da ake nufi da sallah anan shine qira'atul qur'an yani la tajhar bi qira'atika wala tuqafir biha karka bayyanar da karatun ka karka boye sai kai kenan sai zanto ma'anarsa waɗansu sallolin ka bayyana waɗansu kuma ka ɓoye ba duka salloli ake bayyanawa ba ba duka salloli ake ɓoyewa ba shine ma'anarta sallolin azhar da la'asar ɓoyewa ake da biyun karshe na isha'i da ɗayan karshe ta magariba amma ban da wannan biyun farko na magariba da isha'i da biyun sallah asubahi ba bayyanawa ne idan ka ɗauki sallah dukkan bayyana karatunta ka yi kuskure idan ka ɗauki sallah dukkan sirranta ka yi kuskure da haka shine ma'anar wala ta jarbi salatika wala tuqatil biha wa abdi bayna zalika sabila wannan ɗaya daga cikin tafsirin malaman salaf kina wadan suka ce a'a wato karin bayani ne dai akan wancan cewa an faɗa annabi wannan dan lokacin da yake karatun qur'ani yana sallah a dakin ka'aba da rana sai kafirai su rinka yin surutu wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun dan su kawo rudani to sai Allah ya sunnanta masa da ranar lokacin da suke wajen ya sirranta karatu da daddare kuwa lokacin da ba sa nan ya bayyana tayarsa kamar da su wadansu kuma suna fassara as-sala da cewa addu'a ne kamar yadda ya tabbata daga Aisha radiyallahu anha cikin Bukhari kar ka bayyana addu'ar ka kar ka boye ta abin nufi lokacin da kake kiran Allah ba sai ka daga murya ba tare da haka kuma kar ka boye abin a zuci kai magana zuci lalle kai magana da baka sai dai ba a bukatan ta da murya wallahu alam wannan shine abin da zan iya faɗa don saboda abin nan ko ba da karin bayani wannan yace menene tafsirin wannan ayar مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم هل يزفعنا لمن تبكو آية مفهومة dace ليه فسرنا آية fassara ta masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah misali ko siffar waɗanda suke ce da dukiyoyin su fi sabilillah idan neman yarda Allah dan ɗaukaka addinin musulunci Ka sali abbatan ambata saba sanabin kamar misalin kwaya ɗaya ce wadda mutum ya shuka ambata sai ta tsirar da saba sanabil zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba cikin wata kowace zangarniya kuma zaka iya samun kwaya ɗari a ciki sai Allah ce wallahu yudaifu liman yasha Allah yana ninninkawa dadi aka haka ga wanda ya ga dama wallahu wasi'un alim Allah mai yalwan falala ne mai yalwa ne su na mai ilimi ne abin nufi dukkan dukiya da mutum ya amfani da tafi sabilillah wajen ciyar da addinin musulunci gaba jihadi ko abin da zai shiga ma'anarsa kamar koyarwa da karantarwa da daukan nauyin masu wa'azi zuwa kauyuka don kisar da musulunci ko daukan nauyin malami da zai je zauna a wata karkara ya karantar da mutane addini ka ɗauki nauyinsa sai me zai ishe ka a wata yace naira dubu biyar sai ka ware to a shekara ya zama nawa kenan dubu sittin ka sa su a banki ka ajiye sai duk wata ka zama karɓi dubu biyar ka je ka yi ta karantar da mutane su iya karatun qur'ani su iya hadisi to wannan yana cikin fi sabilillah irin wanda ya kamata yau a ce musulmai suna yi a kasashe da dama ana samun waɗanda suke irin wannan sun kafa kungiyoyi suna yi irin su kungiyar almunta da nan duk waɗansu masu kuɗi ne da ɗalibai 'yan makaranta ma'aikata suka dauke da wani gudanar da su ba gwamnati ce take gudanar da su ba irin su ma'asasatul haramain da sauran kungiyoyi da za ga suna da ofisoshi a duniya suna daukar nauyin masu wa'azi gina makarantu masallatai su za ka samu ba gwamnatoci bane ba da sauran sauransu su kuma karkashin waɗansu malamai kamar Sheikh Abdulaziz bin Baz Abdullah bin Abdulaziz bin Abdullah bin Baz wato idan aka lissafa ma yawan masu wa'azin da yake daukar nauyin sa a duniya zaka yi mamaki manyan attajirai da suke tare da shi za su kawo dukiya idan suka kawo sai a bude account sa shi kuma ya duba cikin ɗalibai da suka kammala jami'o'i a kasar Saudiya a Riyadh ko a Makka ko a ina ne waɗanda za a tuna wata ƙasa take bukatan masu wazi irin su Uzbekistan irin su Tajikistan irin su ina ne sai a tura mai wa'azi can gurin a rikabe shi amma dala dubu ɗaya wata ko dubu ɗaya da ɗari biyar ya zai ta koyar da Qur'ani da hadisi to irin waɗannan duk ciyar da dukiya na fi sabilillah misalin wannan kamar kwaya ɗaya ce ta fitar da zangar a guda bakwai ma'ana dai za a wa mutum so kaɗan shine so nawa so ɗari bakwai amma Allah na ɗoriya kan ɗari bakwai ga wanda ya so gwargwadai da mutum ya tsarkake niyyarsa amma ayar gaba Allah zai yi kuna amma wala fi sabilillah thumma la yutibuna ma anfaqu mannan wala wala aza wanda suke ciyar da dukiyarsu don Allah ɗin ya zanto ba su bibici dukiyarsu ba da abin da yake na gori kai wa mutum gori an na bashi kaza an yi masa kaza wala azan ba su ciyar ba kamar su je su yi sum'a su sanar da wani su ba da labari duk wanda suke ba su yi haka ba Allah ta lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun ladan su la tabbatar da ubangijin su kuma ba ba tsoron ta tare da su kuma ba za su yi bakin ciki ba wannan shine fassarar ta gurgurje za ka bayani to a takaice wannan ne sauran tambayoyin naku da ayoyi kuke rubuta sai mutum ya rubuto aya jere na ya masa tafsirin sa kaga wannan ba zai yi ba tambaya ta karshe da zamu tsaya a ta Suna mun faɗa cikin karatu sunayen Allah guda nawa ne cikin Qur'ani kaje ka bincika ka gani cikin hadisi ma kaje ka bincika ka gani mun fada da ibn ah, Sheikh Salih Muhammad Salih bin Usaimin ya wada cikin littafin al qawaidul al-Musla yayi bayani akai ga waɗanda ya samu cikin Qur'ani ga wanda ya samu cikin hadisi duk wanda ya san littafin kuma da ya bincika zai gani da kuma sauran littattafai na akida abinda ne kawai nake so in ƙara kiran mutane a nan gurin shine magana game da tauhidi magana ce wadda take buƙatar jaddadawa shi yasa kuke ganin ina ta yawan maimai saboda mutum ya rade ana maimaita ana ta maimaita masa kuskure kana buƙatar lokacin da ya fi wannan tsawo wajen maimaita masa daidai tun yana inkari ya saba ji har ma jika abin yayi yawa yayi yawa din haka ake so dan ya mutu kan akida ta ahlus sunna wal jamaa dan saboda haka wani lokaci nake yawaita maimai cikin abin da na faɗa in sake faɗa ba wai na ba dan na san ban faɗa ba na san na faɗa amma saboda da haka ne mutum zai fahimci abin da aka ta wato kowane irin abu da ya shafi tauhidi yana da matukar muhimmanci kwarai da gaske dan anan ne imani yake ko rashin imani anan ne bid'a take ko sunna zan sa ko dai mutum ya zanto yana da tauhidi ko ya zanto yana kan shirka ko ya zanto yana kan tauhidin ahlus sunna ko ya zanto yana kan tauhidin yan bid'a babu yanda za a yi ubangiji ta'ala ya rama ga mutumin da yake shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha haka dan bid'a ana masa barazana da shiga cikin wuta duk wanda yake kan bid'a da haka shine dalilin da yasa kuke ga muna yawan maimaita magana a isharar da balan yayi ishara ne mai kyau kama da tawaidu musla na ibn usaymin amma ba ya ba da lasin cewa duk abin ka same shi ya tabbata ba ku rike wannan dan akwai sunnaye a cikin wanda akwai manganganu a kansu diyin da ya kai da malantakan akwai manganganu wasu a cikin sunnaye Allah saboda haka mutum zai karanta e auna abin da malamai saboda haka akwai wanda mai talikin a kasa wanda sunnaye Allah ya tabbata gaya maka ya tabbata wanda bai tabbata kuma bai tabbata ba ba yanda mutum zai ji daji a cikin asma'il husna wanda sun tabbata cikin qur'ani wanda suke cikin buhari ne muslim wannan su ne kashin bayan tafiya da sauran masani wanda sun tabbata wanda kuma shi an wahala in dai ba wanda yake da kai kaje ko ta ina alwuju abin nan in ka dauki sunayen arrahman rahman alaziz rahim al waɗannan kamar ranar ne ka roki Allah ne kai amma mutane suna tambaye waɗannan cikin gomi ya san shi ma ba zai iya fahimci ma'anarsa ba amma da abin ka zo karshen surat al-hashr kai ta su da waɗannan sunaye huwa Wallahu allazi la ilaha illa huwa ka karanta waɗannan sunaye tsatsafi sunaye Allah kwaya daya in ka roki Allah har ka duka mutu Allah karba zuwan ka ba shi kai sanan ba ban tana ka zo ka je ka fada kan abin da ka zama daga cikin masu ilhad a cikin sunaye Allah shi yasa karatu ne tauhidi ana maimaita ne domin ibada baki daya shine addu'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a huwa ibada addu'a huwa ibada ibadan kuma ba zaka addu'a ba an le sauraron ka tsantsa shi ka hada shi da asma'il al-husna to shi zaka ga malai yake ana maimaitawa dan da ibadan ma ba ki daya shine addu'a kai kuma wanda zaka yi tawakkul da su shi ka ko sunna ya karka ya iru da ka ya iru menene kaga duk wannan magana ne ko yasin wai suna ga yasin ba suna yi Allah ne kaga iya kace igram kenan kace ya yasin wai ce da ke ya sahi ya kahe duk irin wadannan sunaye ne wanda mutane suka kai masu tafsir ma ba su tsaya sun zance wannan abun ba ba kai ka zo kayan ki yaya sun kaga irin wadannan abubuwan shekaru ki Allah kaga Allah bai karba ba saboda baka bi hanyar da za a yi ba ta sa rahman rahim ma ya ji maka shi ka sani mai la shi ne asalin ibada tsantsa saboda mutum ya koma surat al-hashr abin da ya tabbata na irin da yi ya roki Allah da shi amma duk na akwai mangana cikin mafi yawa sai dai kaji karatu inda man ja bai na koyi da wannan littafi a nan amma safin na ba za a iya zuwa ba ba za a zuba ko yana tabbacin sa ya zo kuma ba zai iya shi an zo wannan karta nake tambayi ayoyi ka gan da ni ne malam ba zan ba da jawabi in ayoyin tambaya ba saboda waɗannan ayoyin ana karatu ko yana ji wajen da aka yi kai ko girka fahimci wannan amma ya zaka dauko wani aya kamar jarabawa ake ma mutum ba haka bane dan ina kan da suratul bakar ka zo ka jefo ba tambaya suratul hashir kai an kurma za a je can abin da ya kan maka kai kokari in maka gyara baka fanci wannan mana to wai suna rubuta ayoyin shi ko ana suratul bakar jefo suratul hashir idan ko za a iya fasara shi sai ba haka ke ba saboda wanda aka fiye maka kokari ka fahimci shi yau shine daidai saboda abin da ya fi maku dai masu cin ranin karatu su ne masu zuwa littafin kuma ko da littafinsa duk mutum da ya zo nan littafin ba shi littafi korinsa zamu ba saurara karatu za zo a fahimce shi a rubuce don kai maka je kai koyarwa Allah ya samu dace gobe kamar yadda muka samu labari akwai shara dan saboda haka ba za a samu damar karatun safe gobe da ke a nan masallaci sai dai Allah ya kai mu jibil hadi jibil hadi